Dum dum. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. I am a Muslim and a know, I need to eat so that I will grow. We are Muslims and that we know. We need to eat we will grow. When we eat, we say Bismillah. When we fool, we say Alhamdulillah. When we eat, we say Bismillah. When we fool, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله <clears throat> الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى أن لا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله وأهل الأرض أحوج إلى رسالته من جيش السماء ومن نور الشمس والهواء فقام بتبليغ الرسالة وآداء الأمانة والنصر للأمة حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى كل من اتبع أثرهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم من شابي وتر رمضان hijiran na Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar yayin da ya daidai da <clears throat> a tara ga watan bakwai shekara dubu biyu da goma sha hudu Allah maɗaukakin sarki ya dawo da mu wannan lokaci da muke tafsirin alkur'ani a wannan masallaci masjidu ahlul baiti wa sahaba Allah kaɗai nake roƙo kada Allah ya sa abin da muke karantawa ya zama musiba a kanmu kafin nan akwai sanarwa kamar haka na farko idan Allah maɗaukakin sarki ya kai mu ranar juma'a kenan akwai muhadara da zamu yi a zara academic nan a karfi goma na safe sannan ranar asabar za mu yi karatu abubakar siddiq a ka daure haka ranar asabar ɗin kafin in tafi ka daure zan tsaya zan ɗalibai lafciya a nan fuli insha Allah sannan akwai wannan kudin da muka yi magana jiya kuma alhamdulillah wani dan uwa da ya kira ni yayin albishir sa gaskiyar magana kiran da aka yi an faɗaka to kuma haka ya kamata ya zama to duk sanda aka ce ga wani abu to mu tashi idan alheri ne a samu tare da mu in ba wani abin samu ba shikenan kaga baka cutu wala darra wala dirara da haka Allah ya sha faɗa mana cewa ku zu hijrakum famturu subatan aw turu jami'a saboda haka wannan kun din gashi ne insha Allah duk wanda ya zo nan akwai guda ɗari uku za a bayar idan mutum ya tafi da shi shi ma in yana da hali ya buga dan ma kar abin yawa mutane wahala wajen cike shi da Hausa aka yi haka duk wanda ya ciki da Allah ya dawo mana da shi nan santa sai mu mayar da shi inda ya kamata daga nan sai mutum ya jira kuma Allah ta'ala ya samu dace sai na gaba a wannan santa tana ci gaba da neman taimako na kuɗaɗe da abinci da kuma kayan sawa wanda za ta tallafa ma gajiyayyu da marayu kamar yadda na yi bayani jiya mun yi bayani akan matsala ta infaki mutanenmu da dama ba su da sakafa ta infaki wayewa ina saudiya nan da mafi yawanci za su tashi su tafi umara in suka je suna ganin yadda ake narka kuɗi don ciyar da mutane saboda Allah amma sai su je su dawo su kasa koyi da mutanen da suka je suka ga yadda ake Allah ya sa mu dace akan namba a shine 00 guda 1 ɗaya takwas hudu shida shida biyar sunan shine masjid ahlul bait wa sahaba bankin shine jaiz bank akwai wata bilkisu yusuf ta turo da naira dubu uku Allah ya saka mata da alheri akwai wata maryam ita ma ta turo da naira dubu goma Allah ya saka mata da alheri sannan akwai wata malama amina daga unguwar ne ita ma ta turo da naira dubu biyar tana fatan addu'a Allah ya saka mata da alheri duk abin da suke nema na alheri Allah ya hada su da shi abin da suke gudu na shari muna roƙon Allah ya tsare su daga wannan ainihin wato shari din Allah ya samu dace jiya mun tsaya a aya ta 133 a cikin suratu ali imran akan makallahu bismillah labu kuma karanta daga wasari أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرفها السماوات والأرض وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين jiya mun fara bayani akan ayar alladhina idza alladhina yunfiquna fi sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghayza wal 'afina 'anil nas masu ainihin wato mutane afwa a afwan nan da Allah madaukakin sarki ya faɗa ɗaya ce daga cikin sifofi da Allah ya faɗa bayan infaki wato a lokacin wadata da lokacin talauci sai haɗi ya fushi sannan sai yin yafiya ga mutane wa'annan suna daga cikin sifofi guda uku da Allah madaukakin sarki ya faɗa sifofi ne na masu ainihin wato takawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine shugaban masu afuwa amma yana so kullum mutane su gane idan ana maganar afuwan nan fa akwai bambancin a taɓa shakhsiyarka da kuma a taba addinin Allah babu wani dalili da zai sa in mutum ya taba ka duk abin da zai ma in dai ka ya taba to kai haƙuri ka rabu da shi amma ba wani dalili da ne sa mutum ya takara addini kuma a cewa ai haƙuri a ina ai ba yin haƙuri a nan shi yasa Sheikh Muhammad Aminu ki ya jam'in ayoyin da suke magana akan afuwa da ayoyin da suke magana ai ramuwa sai ce akwai inda ya kamata ai afuwa akwai inda bai kamata inda ya kamata ai afuwa idan haƙƙi na-ka ne to ka yafi amma inda bai kamata ai yafiya ba in haƙƙin Allah ne babu wani dalilin yafiya ina ba ta an gane shi yasa idan mutum ya maka abu kana musulmi a matsayinka na dan adam sai aka baka dama kwana uku za ka iya fushi yau za ka yin fushi gobe za ka yin fushi jibi amma kar ya wuce ya zama ya shiga kwana na hudu shine abinda annabi yake cewa la ilaha lil muslim an yahjura akahu fawqa salati bai halatta da musulmi ya kaurace wa dan uwansa musulmi ba sama da kwana uku amma idan abu haƙƙin Allah ya taɓa akwai lokacin da za ka iya daina wa mutum magana hakku mutu saboda ba kai ya taɓa ba shi annabin da ya faɗi wannan magana idan muka lura da tsissa ka bin malik da shi da sauran mutane guda biyu da basu ji yaƙi ba ai kwana hamsin aka yi annabi ya daina musu magana da sahabbai har Allah ya ce wa alas salasatil ladina kullifu hatta idza baqat alaihim al-ardu bima rahabat ƙasa duk da fa'in da take da shi sai da ke kunci a kansu saboda ne yanzu ka bin malik abin da suka yi ma annabi ba haƙƙin shi bane dan aikin Allah suka ke zuwa haƙƙi ba haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bane haƙƙin Allah ne ina ba ta an fahimta hadisin ata ibn yasar yake cewa laqitu abdullah bin amr bin al-as radiyallahu anhu ba qultu sai na ce masa bayan mun haɗu da shi akhbirni an sifati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi tawrati ka bani labari ya siffar manzon Allah take a cikin at-taura qala shi ce ajal wallahi yace wallahi nan faɗa maka siffar manzon Allah yace wallahi wa innahu la mawsufun fi at-taurati bi ba'd sifatihi fil qur'an irin siffar da aka siffanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin al alqur'ani akwai irin wannan siffar a cikin at-taura a cikin al alqur'ani Allah yake ya ayyuhan nabi inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nazira wada'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira a cikin attura akwai irin wannan aya sannan Allah yake wa hirzan lil ummi na turo ka ka zama kariya ga mutanen da basu iya karatu da rubutu ba anta abdi wa rasuli kai bawa na ne kuma kai manzona ne Sammaitukan mutawakkil na sa maka suna almutawakkil laysa bifazzin wala ganiz manzon Allah ba mai kaushin zuciya bane ba kuma mai kaushin ɗabi'a bane sannan wala sakhabun fil aswa ba mai daga murya a kasuwa bane ba dalili domin duk daga muryar da za in dai ba za a yi bane dan a kira mutane zuwa ga addini ba ba shi da amfani shi yasa saboda jaki yana daga murya ba dalili Allah ya ce wa inna ankara al aswati la sautul hani mafi munin sauti a duniya shine sautin jaki ka kama shi kai ta dukan shi kuka haka kawai a karan manna sai ga yana kuka zaki kenan to saboda haka shi yake cewa wato wala sakhabun fil aswaq sannan wala yadfa usayya bi sayya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya cin kuɗa mummuna da mummuna walakin ya afu wa yabki manzo Allah yakan ya afiya ya fiya sannan ya afuwa yace walan ya qabidahu Allah Allah bai karɓi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba hatta yuqima bihi millatil awja' har sai da Allah madaukakin sarki ya da addini mai kakki ta wata hanya bi an yaqulu la ilaha illallah wa yaftahu biha a'yunan umya wa adanan summa wa qulubun gulfa to sheka irin waɗannan hadisan da aka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abu ne yafiya suna nan da dawa hadisin Abdullahi dan Mas'ud yace lamma kana yawm hunayn ranar da aka gama yakin hunaini bayan an samu ganima asara rasulullah sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fifita wasu mutane wajen raba ganima fa a'ata al-aqra bin habis mi'atan min al-ibl ya daba al-aqra bin habis raqumi 100 sallallahu alaihi wasallam shi yake yin kyautar da ba za a yi talauci ba wa an ata uyayna bin hisn misla zalika yaba ya shi ma raqumi 100 wa a ata nasan min asharat al-arab ba wasu mutane masu dara daga cikin larabawa wa asarahu yawma idin fil isma annabi ya fifita wasu mutane a wajen rabo a ranar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin rabo fa qala rajul sai wani mutum ya ce wallahi inna hadhihi ismatu ma udila fi minha wannan rabon da aka yi wallahi ba a yi adalci ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya raba abu wani ya kalle shi ya ce masa wallahi wannan rabon da aka yi ba a yi adalci ba wa ma da urida fiha wajhullahi kuma ba dan Allah aka yi wannan rabon ba wato in dai zaka tashi ka aikin addini kar ka dauka cewa akwai wanda ka fi karfin wani ya faɗa maka magana wani sai ya faɗa maka magana kuma wataƙila wani kana tare da shi in ka abu bai mai mai nike ka biya ma magana banza to haƙuri za ka yi yace fa qultu sai na ce wallahi la ukbiranna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lokacin da mutumin nan ke faɗan maganan ba gaban annabi yake faɗa ba yana faɗa abdullahi dan mas'ud yana yi yace wallahi sai na je na faɗawa annabi wannan maganar da ka faɗa yace fa atituhu fa akhbartu na zo na ba annabi labari cewa gashi kayi rabu wannan mutumin yana cewa ba dan Allah aka yi ba kuma ba a yi adalci ba wannan Allah ya kira shi ya tabbatar da cewa mutumin ya faɗa فتغير وجهه حتى كان كالسرك fuskar manzon Allah ta canza saboda ta ɓacin rete da ta koma kamar jini ثم قال sannan sai manzon Allah ya ce faman ya adilu idan lam ya'dil Allah wa rasuluhu waye je adalci in Allah da manzon Allah ba su yi adalci ba Allah ya ce wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adala kalmar ubangiji ta cika sidqan fil ahkam sidqan fil duk labarin da Allah zai bamu gaskiya ne haka duk labarin da manzon Allah zai ba mu gaskiya ne sannan wa adalan fil ahkam duk hukuncin da Allah yi hukuncin da manzon Allah yi adalci ne daga gurin Allah subhanahu wata'ala sun maƙala sannan sai manzan Allah yake cewa yarhamullahu Musa yace Allah ka ji kan dan uwana annabi Musa yace kada uziya bi aksara min hada fa sabara an cutar da shi da abin da ya fi wannan sai ya haƙuri bisa da ƙa'ina na wal'afi na anin nashi masu wa mutane ainihin wato abuwa shi yasa ibn abbas Allah ya ƙara masa yadda yake cewa qadima uyayna bin hisnin wato qadima uyayna bin hisnin uyayna bin hisnin ya zo fa nazala ala a al-hurr bin qais sai ya sauka wajen ɗan uwansa ana ce masa bin wa kana min an-nafar alladhina yudnihum umar shi al-hurr bin yana daga cikin mutanen da sayyidina umar yake kusanto da su wa kana al mahaddata al-qur'ani sun kasance ashaban majalisu umar su ne dan majalisin sayyidina umar wa mushawaratihi kahulan kanu aw shubbana dattijai da samarin in dai kai ba mahaddacin littafin Allah bane ba za ka zauna a majalisar sai na Umar ba ka faɗa min yadda wannan majalisa ba za ta haifar da alheri a duniya ba ta littafin Allah amma yanzu Allah ya kiyaye ana maganan haramun ne a goyi bayan wanda ba musulmi sai ka ji wani ya fito da sunan musulmi ya shiga gidan lido sai ya ce wai duk qur'ani izu 80 ba inda aka ce ka zabi kaji izu 80 har da fasara Allahu a'lam yaro mai zuwa islamiyya ya san cewa qur'ani ba irin tamanin bane amma jinji ne mun mutum ya fito gidan rediyo yana cewa qur'ani izu tamanin kaga dole a ta tabargala a kasa yi ko kuwa addini ya yi nan su sun yi wa su sun yi nan فقال أيينة لابن أخيه شيء أيينة يتي مدن دن uwansa shi الحر بن قيس إن يا ابن أخي يتي يا كي دن دن uwana yace laka wajhun illa hadal amin naga kana da matsayi a gurin sayyidina Umar fasta'adin li alaihi to ka neman min izini ina so zan gan shi fasta'adana fa kana sai yace sa'asta'adinu laka da sannan zan neman maka izini قال ابن عباس ابن عباس يتي فاستعذن الحر للعيينة الحر بن قيس يتاشي جيتا مسينا عمر يتي أمير المؤمنين dan uwana ya zo yana so ganka fa ajina lahu umar sai umar yi izini yace a shigo da shi falamma dakala lokacin da shi wannan mutumin ya shigo shine uyena bin hisni qala sai yace masa yi ibn khattab sai baraka da ya kaji sai dan khattab to wallahi ma tu'in al-jazr na farko dai ba ka ba mu dukiyar gwamnati mu kashe yadda muke so sannan wala ta hukumu fina ba ka hukunci tsakanin mal adalci kai azzalimi fa ba umar hatta hamma an yunke abin sai na umar ya fushi yace wannan mutumin ku kwantar da shi sai na bashi kashi zai san gaban wanda ya zo zai san cewa ya so gaban mutumin da shedan ma in sun ci karo da shi jiwa yake shikenan fa qala lahu al tun da majalisa ce ta mahaddata al-qur'ani sai ya ce ya amiral mu'minina inna Allah ta'ala qala li nabiyhi yace Allah ya ce wa annabinsa khulil afwa wa amuru bil urfi wa a'rid anil jahilina Allah ya ce wa annabi ka kauda kai kai umarni da abu mai kyau sannan kuma ainihin wato ka karki afwa sannan ka yi umarni da abu mai kyau sannan ka kauda kai daga jahilai yace wa inna hadha yace wannan mutumin da ya zo gaban ka yi maka wannan jara'a yake da minal jahilina wallahi yana daga cikin jahilai dan aljannatin a duniya mutumin da in shedan ya haɗu da shi sai ya canza hanya mutumin da annabi ya hau dutse ya girgiza tare da shi yadda ki dutsen ya ce masa ka natsu a kanka akwai annabi da siddiƙi da kuma shahidai guda biyu yana daga cikin shahidan ba shi wani abu ya ce masa bai yi adalci ba azzalimi ya za ka yi sai kawai idan ta wannan harkar ta addini ka iya abin da za ka iya karka kuskura ka ce za ka nemi yadda mutane ka burge su lillahi lazi ba za ka burge su ba lokacin da wani ka masa daidai wani ka saba masa amma in ka riga ka burge rabbul izzatu wal jabaru ta riga an gama sai yake cewa wallahi ma ha umar hina salaha alaihi <coughs> yace na rantsi da Allah sai na umar bai tsallake wannan ayar ba lokacin da aka karanta masa ita sai yake wa kana kafan inda kitabillahi sai na umar yana yawan wato duk abin da yake yi da ka ce masa Allah ya ce to ya haƙura shi yasa lokacin da aka karanta aka ce Allah ya ce ma annabi khudhil afwa wa amur bil urfi wa a'rid anil jahili kawai sai aka ga hawaye yana zuba mu sayyidina Umar saboda yanzu abin da yayi littafin Allah ya masa birki, ya ainihin wato fasa Allah ta'ala ya samu dace to yawan wa'annan ayoyin na afwa da Allah ya ce annabi suna nan da yawa irin su fa bima rahmatin min Allah lanta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min hawli fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amri sannan Allah ya ce fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allah bi amrihi inna Allah ala kulli shay'in قدير sannan ya ce wa an ta'afu aqrabu littaqwa wa la tansaw al-fadla bainakum inna Allah bima ta'maluna basir Allah ya ce la yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al-qawmi illa man zulim Allah baya son bayyanar da mugun aiki daga mutane sai wanda aka zalunce shi wa kana Allahu sami'an alima sai yake cewa in tubudu khairan in kuka bayyana alheri au ta'fu ko kuka ainihin wato au ta'fu au tufuhu au ta'fuwa ta'fu an su'in fa inna Allah kana afuwan kadira irin su wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah inna Allah la yuhibbu adh-dhalimin irin su ya ayyuhal ladina amanu إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فهدروه وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم آية سنغبات الله مدوكتين سركين yana cewa mu zama ainihin wato masu afuwa da kuma mu yi kokari mu zama masu afuwa in dai abu mu ya shafa idan muna so Allah madaukakin sarki ya dinga yafi mana to mu zaman to masu yafiya kuma kisar sai na Abubakar shi yake daukar Mista bin Asaf ɗawainiyar rayuwar shi lokacin da aka yi mana na Aisha kazafi as-siddiqatu bint siddiqa allati a Allah azza wa jalla min fawqi sab'i samawa wacce Allah ya barrantar da ita tun daga saman sammai guda bakwai yayin rantsuwa yace abin da yake mai ya daina ba zai ci gaba daukar nauyin ba Allah yake wala ya ati li ulil qurba wala ya ati li ulil fadli kada ma abuta falala su hana kaza kaza kaza kaza har zuwa ƙarshe Allah ya tambaya yake ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum ku yanzu idan kuka yi ma Allah abu waye bai neman yafiyar Allah kaga ba wanda bai neman yafiyar Allah don aka sai yake haka ku zamanto masu abuwa masu yafiya da haka duk wanda yake fatan Allah ya yafe masa shi ma ya zamanto mai yawan yafe wa mutane Allah madaukakin sarki kuma ya yafi mana aya ta gaba Allah yake wallazina idza fa'alu wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakaru aw zalamu أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون الله تعالى يقول والذين إذا فعلوا سنة وإن إذا سك أيكتا وتئلن أينهم وسوء الفاشا ما لم يسكت الفاشا أنا شيء duk wani zunubi da munin sai yi muni ta hanyar magana ko aiki shi ake ce masa albasha da haka yana da kyau mu gane cewa aikata saɓon Allah bai cire mutum daga layin masu taɓawa, matuƙar zai cika waɗannan shawarɗin da za mu faɗa nan gaba tunda ya faɗi sifa guda nawa guda hudu na farko al'infaƙu fi sarra'i wa darra'i na biyu wal kazimin al-gaiza na uku wal afina anin nasi na hudu wallahu yuhibbul muslimin sifa ta biyar ita ce wallazina idza fa'alu fahishatan su ne waɗanda idan suka aikata mummunan aiki da haka malamai suke cewa wallazina idan takabu zamban kabira su ne waɗanda in suka aikata wani jingime manzanigi Allah ya faɗa alfasha a mukami daban-daban a matsayin cewa duk abin da munin sai munin shine alfasha ya ce wa lutan idqala liqaumihi innakum lata'tuna alfahishata ma sabaqakum biha min ahadin min al'alamin Allah ya kira luwadi yace masa alfasha sannan Allah ya kira zina yace mata alfasha wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila sannan Allah ya kira mutum ya auri matar babansa yace masa alfasha yace wala tankihu ma nakaha aba'ukum min an-nisa'i illa ma qad salafa innahu kana fahishatan alfasha ne mace a samu nushuri tsakaninta da mijinta Allah ne ce ya ayyuha allazina amanu la yahillu lakum an tarisu nisaa kara wala ta'diluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataytumuhunna sai illa an ya'tina bi fahishatin mubayyina Tana zaune da mace ta zagi iyayenka alfasha ne wannan bayyananniya Tana zaune da mace tana mu'amala da wasu maza a gidanka wanda bai dace ba wannan Allah ya kira shi alfasha illa an a bi fahishatin mubayyina sannan Allah ya ce kul inna ma harrama rabbi al fawahisha Allah ya haramta al fasha ma zahara wa ma batana wal ithma wal baghy bi ghairi al haqqi wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultanan wa an taqulu ala allahi har Allah ya ce ma ya amurkum bisu ne yake kawo ainihin wasu wannan yace ash-shaytanu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil fahsha'i wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim da haka rike kuɗi a ciyar da su inda ya dace shi ma alfasha ne da haka Allah sai yace ash ya ya'idukum kuma faqra wa ya ya'murukum bil fahsha'i zai maka alƙawarin talauci da an zo an ci a taimaki addini idan akwai naira dubu goma aljihunka da ka sa hannu za ka ciro sai tana maka da matsalar naira dubu ɗari ka ga fa yanzu fa akwai kaza yanzu fa akwai kaza yanzu fa akwai kaza bayan ka fita ka taimakon addini sannan waya amurkun bil fasha sai sa ka kaje ka kashe kuɗin ta inda bai dace ba Allah ya ce wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim to irin wa'annan alfatsun da Allah madaukakin sarki ya yi amfani da su kun ga kazafi da aka yi mana na Aisha ta cewa ta yi zina Allah sai ce innal ladina yuhibbuna an tashi al fahishatu fil ladina amanu wanda suke so alfasha ta yadu mutumin kirki ka zo ka kirkiri wata magana dan bata shi akan abin da ba a yi wannan ma alfasha ne shi yasa Allah madaukakin sarki wanda suka kirkiri labari na ƙarya dan bata na Aisha Allah ya ce innal ladina yuhibbuna an tashi al fahishatu fil ladina amanu lahum adhabun alimun fid dunya wal akhirah wannan Allah zai ce mana inna Allah ya amurkum antu inna Allah ya amuru bil adli wal insani wa ita'i dil qurba sai ce wa yanha anil fahasha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkaru haka Allah yake shi yasa zamu ga annabi Yusuf na daga cikin abin da Allah ya tsare shi akan shi alfasha cewa kadhalika linusrifa anhu su'a wal fahsha innahu min ibadina al mukhlasin aka muka karkatar da mummunan abu akan sa da kuma alfasha saboda yana daga cikin bayan mu masu ikhlasi da aka ka takaice kawai alfasha shine duk wani zunubi da munin sai ya muni ta hanyar magana ko aiki sawa'un shirka da Allah ne yi ma wani kasafi ne luwaɗi ne zina ne maɗugo ne kowane irin zunubin da ya muni ta hanyar aiki ko magana shi ake ce masa ainihin wato alfasha amma ya fi shahara ne a ce ma ainihin wato zina alfasha saboda wasu dalilai amma ba zina kaɗai ake ce ma ainihin wato alfasha a yare na ainihin wato larabci ba Allah madaukakin sarki yace a wan auzalamu anfusahum ko suka zalunci ainihin wato kawukansu da haka wasu malamai suka ce wato wallazina idza fa'alu fahishatan sune jimajiman zunubai aw zalamu anfusahum shine sagair kananan zunubai da ake ina ba ta fahimta to a wannan lokacin idan suka yi zakarullah sai su tuna Allah da haka malami suka ce zakarullah a wannan ayar da ma'anan sai su tuna Allah sai su yi nadama a zuciyarsa akan abin da suka ainihin wato aikata sai su yi nadama akan abin da suka aikata ainihin wato a cikin zuciyarsu da haka malamai sun yi maganganu da yawa akan zakarullah amma wasu suka ce zakarullah anan da azzikiru alai yin nadama a zuciya shi yasa mun sha 'yan bayani muka ce tuba tana da shar'i guda takwas ko tara mafi yawanci dan kai tambaya sharuɗan tuba sai a ce maka guda uku annadamu alama fata wannan ya Allah ne irin waɗannan na ahalabi su kaɗai aka sani to wannan ayar ita ce ta haɗa sharaɗi daga cikin sharuɗa na tuba guda biyu malamai sun ce sharuɗan tuba guda tara ne na farko al yi dan Allah Sheikh Muhammad Salihu Al-Usaimin a littafin shi da ya Maryadu Salihin Sharhi da ya zo babin tuba ya ce mutane da yawa idan sun zo bayani akan tuba suna barin shi suke daga cikin shika-shikai a babin tuba shi ne domin tuba ibada ne Allah ya sha faɗa mana cewa a tuba zai ce wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilayhi ku nemi gafarar ubangiji sannan ku tuba zuwa ga Allah fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara ku nemi gafaran Allah wa tubu ila jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun da aka cewa a tuba umarni ne yace idan kuma tuba ibada ne to babu wata ibada da Allah ta'ala zai amsa idan babu ikhlasi da aka duk wanda yake wani abu ya tuba amma ba dan Allah ya tuba in an je lahara tuban ba zai masa amfani ba da aka wannan shine sharadi na farko abu na farko shine wanda yake yin abu zai tuba ya sa a zuciyar shi cewa zai tuba don Allah ne abu na biyu shine annadamatu yin nadama shine annadamu alama fata ko yin nadama akan abin da ya riga ya wuce shine abin da aya ta faɗa cewa zakarullah sai su tuna Allah su yi nadama akan abin da suka idan mutum yana yin laifi bai ɗauka cewa abin da yake laifi ba ne to tubansa ma yana da wahala da haka wannan shi ne sharadi na biyu daga cikin ainihin wato sharadin tuba abu na uku shine al-iqla'u wa zambi mutum ya kiranci daga zunubi ya daina wannan ne abu na uku abu na hudu daga cikin sharadin tuba shi ne mutum wanne ya ta Allah ya uda ila zam mutum ya sa a ran shi cewa wannan zunubin in Allah ya dana ba shi ba zan koma a akan shi ba kenan wannan shine shar'i na hudu abu na biyar shine al-ilmu bi qubhi zambi mutum ya san cewa zunubin da yake yana da girma shi yasa maganganun da malamai suke a ce akwai laifi sara'ir da kaba'ir abdullahi dan abbas ya ce inda za a kalli girman wanda aka saba babu wani laifi wanda yake karami ne inda akwai lokacin da mutane za su yi laifi wa na hu hayyinan suna daukan abin yana da sauki amma wa huwa inda Allah azim kuma abin a gurin Allah yana da girman gaskiyar da sannan bayan wannan shara'i na gaba shine almutaba'atu wal mudawamatu lil amali salih mutum ya biyo tubarsa da aiki mai kyau duk inda Allah madaukakin sarki ya maganar tuba za mu ji yana cewa illa man taba sai cewa amana wa amila amalan salihan sai wanda ya tuba yin imani sannan aiki mai kyau idan mutum ya tuba ya yin aiki mai kyau to tuban akwai matsala wannan shine sannan idan abu yana da alaƙa da haƙƙin mutane a mayar musu matuƙar mutum yana da damar da musu to mai musu da haƙƙinsu sannan abu na gaba daga cikin sharaɗin tuba shine an tafuna ƙablar gargara kar a tuba kafin lokacin da mutuwa za ta zuwa mutum Allah ya ce wa laysat at-tawbatu lil ladina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idza hadara ahaduhum al-maut qala inni tubtu al-ana Allah ya ce wa lil ladina yamutuna wa hum kuffar Allah ba zai karɓi tubar wanda za su mutu suna kafare ba da haka duk wannan sai da mala'ikan mutuwa ya zo ya tsaya a kansa sannan ya ce ya tuba ya yi latti kuma ba a da buƙatar tubansa shi yasa manzo Allah yake cewa inna Allah yaqbalu tawbata ahadikum ma lam yugarji Allah yana karɓan tuban ɗayan ku matuƙar bai kai gargara ba sannan abu na gaba daga cikin sharaɗin tuba dole ya tuban ya kasance kar ya kasance kafin lokacin da rana za ta kullo daga yamma wannan ranar da kake ganin ta kullum tana fitowa daga safi ka ganta a gabas ta fito akwai lokacin da ba za ta fito daga gabas ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambayi sahabbai ce kun san wannan rana ina take zuwa kuwa suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam amma Allah ya ce wannan ranar kullum da safe idan ta bullo in ta je yamma za ta nemi Allah madaukakin sarki ya ba ta izini idan ya ba ta izini ke masa sujjada ƙarƙashin al'arshi Allah ya ce mata ta dawo haka ake tun da aka kafa duniya ba wanda ya san shekarun duniya nawa ne Allah ya ce wa shamsu tajri mustaqarrin laha zalika taqdirul azizul alim akwai ana nan ana nan haka za a yi da shi sa an kana karatun qur'ani sai ka ga wani gurin qur'ani ya ce rabbul mashriqi sai ce wa rabbul maghrib la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila wani gurin qur'ani ya ce maka rabbul mashariqain wa rabbul maghribain ubangijin gabas biyu ubangijin yamma biyu duk wanda ka tambaya gabas sai ya sani yamma ɗin ya sani amma an ka tambaye mutum ina ne gabas biyu ina ne yamma biyu za ku ba za a yi dambarwa kuwa wani gurin ma Allah zai ce fala uqsimu bi rabbil mashariq wal magharib inna laqadimun Allah ya rantsi da ubangidan gabas da yawa sannan ya rantsi da ubangijin yamma da yawa ina ne gabas da yawa ina ne yamma da yawa sai malamai suka ce saboda inda rana take fitowa da safe ba guri ɗaya bane shi yasa yau in kaga ta fito daidai santan nan gobe za ka ga ta ɗan karkace ta damu ko ta ɗan karkace ta hagu saboda inda take fitowa ba guri ɗaya bane haka inda take zuwa ta je ta faɗi akwai lokacin da in ta je ta faɗi mutane na jiran ta kullo ta gabas Allah ba zai ba ta umarnin ta dawo ta gabas ba sai sa Allah na ba shi idan shamsu kuwiya wannan shafar rana akwai lokacin da za a shafi ainihin wato asken to hankalin kowa zai tashi lokacin a ya kamata a tuba sai an tsungumari kawai sai a ga lokacin rana ta kullo da yamma lokacin ne Allah ya ce la yanfa'u nafsan imanu halan takun amalat min qablu duk wata rai da bata yi imani maka kafin lokacin ta gyara alaƙarta da Allah to komai za ta yi na ibada Allah bai da bukata a wannan lokacin Allah ta'ala ya samu dace Allah ya ce zakarullah shi su ambata Allah subhanahu wa ta'ala na aka fastantaru li zunubihim sai su nemi gafara akan zunubansu Allah ya ce wa man yaghfiru dhunuba illa Allah Allah ya yi tambaya waye yake gafara zunubi in ba Allah ba wasu malamai sun ce wannan jumla ce a itiradiyya waye yake gafarta zunubi in ba Allah ba amsa ne babu shi yake mai sirru. ba sa dogewa alama fa'alu akan abin da suka aikata na laifi wa hum ya'lamuna alhalin suna sanar cewa wannan abun ya saba ma Allah ko suna sanar da cewa Allah ya yi tanadin wuta ya yi tanadin aljanna to wannan maganar da Allah ya faɗa ya ce mai sirru alama fa'alu malamai sun ce al’isararu israru ala zunubi shine adamu tauba rashin tuba amma in mutum zai cika sharaɗin da muka faɗa ya tuba shaidan ya rinjaye shi to ya ƙara shi ma rinjaye ɗan ɗin sai ya tuba wannan ne ita ce fatawata kuma ne fahimta ta idan mutum ya tuba a kan laifi ya cika wa'ancan shi shaidan ya rinjaye shi ce ya ƙoƙari ya yaƙi shaidan kuma ya ƙara tuba wannan ita ce magana ta gaskiya akwai hadisai da yawa akan wannan wanda ba lokacin da za mu kawo hadisan da maganganun malamai da suka akan wannan amma wanda yake so zai iya koma ya duba ibnu kasir da maganganun da ibnu kasir ya faɗa karkashin walami yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamu domin mun yi bayani mun ce Allah yana da sunaye guda hudu zuwa biyar na farko a cikin sunan Allah akwai at-tawwab innahu huwa at-tawwabur rahim sannan na biyu akwai al-ghafur a cikin sunayen Allah sannan na uku akwai me akwai al sannan na hudu akwai AlWadudu Allah masoyi ne da haka wa'annan sunayen na Allah madaukakin sarki da al da al mun sha bayani muka ce dukkan su sigatul mubalaga ne wannan al-gaffaru huwa alladhi yadhkuru dhanba mahama azuma wanda yake gafarta zunubi duk yadda zunubin yema dinki ne sannan al-ghafuru huwa alladhi yaghfiru dhanba ma takarrara wanda yake gafarta zunubi duk yadda zunubin ya maimaitu sannan at-tawwab mai yawan karɓar tuba ne sannan kuma al-wadudu Allah masoyi ne Allah kaɗai ne za ka yi masa abubuwa ka jera ka jera nan da ka tuba ka koma zuwa gurin ya wuce ka kaman ba kai ba shi yasa ya ce wa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu sai ya hasanat wa kana Allahu rahima wanda ya tuba yayi imani yayi aiki da kyau aikin sa da yayi mara kyau masu Allah ya canza shi ya mai da shi mai kyau waye zai maka wannan mu'amala in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba nadufansa ne da tausayinsa yasa da ya tashi annabi Musa da Harun za su tafi gurin Fir'auna yace musu izhaba ila Fir'auna innahu tagha amma fa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkar aw yakhsha shi yasa wani magabaci yake cewa da Allah subhanahu wa ta'ala zai tsaye da alkiyama a kawo baban shi da maman shi a ce shi masa hisabi a kan laifin da yi da kuma hisabin Allah wanne zai ɗauka yake wallahi hisabin Allah zai ɗauka domin ya san Allah shi ne arhamur rahimina duk wani wanda yake da tausayi da jin to Allah maɗaukakin sarki ya fi shi da haka za mu ga cewa wannan sunan na Allah a tawwab mai yawan karɓar tuba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya laulam tuznibu ba dan kuna yin zunubi ba la zahaba Allahu bikum da sai Allah ya tafiyar da ku ya kawo wasu mutane wanda zai kawo su duniyan nan wanda za su yi zunubi su roƙi Allah Allah madaukakin sarki kuma ya gafarta musu dan wannan sunan na Allah at-tawwab da al-ghafur da al-ghaffar shi aiki lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya halicci duniya yake tattaunawa da mala'iku yace inni ja'ilun fil da khalifa zan sanya khalifa wanda zai wakilce ni a doron ƙasa wajen zartar da hukunce hukunce na ayi ko kar a bari mai mala'iku suka ce cewa suke a ta ja'alu fiha man yusidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka ai mu a matsayin mu na wanda ba ma kuskure muna yin tasbihi muna yin kaza mu yafi dacewa mu zo duniyar nan mu zauna ala ce Allah ya ce musu inni a'lamu ma la ta'lam ni na sa abin da ku ba ku sani a cikin sunayen Allah akwai al-ghaffar akwai al-ghafur sannan akwai at-tawwab idan ba a yi ma Allah laifin ba ya yafi wa'annan sunayen na Allah ba za su yi aiki ba shi yasa masu laifi iri biyu ne akwai wanda suke ma Allah laifi kuma suna laifin Allah yana son su Su waye su ne at-tawwabuna shi yasa Allah ya ce inna Allah yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin Allah yana son at-tawwabuna dukkan wanda zai yi laifi ya gane cewa yayi ba daidai bai cika wa'intin shartan ya koma zuwa ga Allah har abada ba za su bata da Allah ba amma irin masu yin laifi ba ma sabi a jikinsu sun yi laifi to wannan su ne suke da matsala in an je lahira wa'annan su ne za su samu matsala shi yasa za mu ga idan muka kalli fi'ilin at-tawwab da Allah madaukakin sarki yace yana son su sannan kuma shi innahu huwa at-tawwabur rahim shi mai yawan karɓar tuba ne mai jin ɗaya ne mun bai bayani muka ce fi'ilin ta bai ajwab ne wawi idan ana so a mai da fi'ili ya koma ala wazani fa'ala sai a mai da shi zuwa ga asalin shi shine tawwaba daga cikin ma'anonin fi'ili ko idan ya zo ala wazani fa'ala yadullu ala taksir yawa shi yasa Allah zai ce mana warattil qur'ana tartila saboda rattala ne wa nazzalna وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مصر شاء الله ونزلناه تنزيلا من سسوكر القرآن سسوكر وابا سوكائي to shi yasa da Allah ya tashi sai ce inna Allah yuhibbu kenan at-tawwabuna sukan yi su tuba ba so ɗaya suke ba shi yasa Allah ya ce yana son su Na haka ina ba da shawara in uwa duk wanda ya san akwai matsala tsakaninsa da Allah ya yi kokari ya yawaita tuba kuma dukkan abin da mutum zai yi na laifi kar a rufe masa kofa a ce shikenan an kulle ba wani kai ba rahama ba gafara wasu yadda suke tirikin din mutane yadda ka san rahamar ta ba su ci to ba a yin haka duk irin tabargazar da mutum ya zo yake maka ga tabargazar da ya kace masa ya tuba kawai kar maka Allah an yi kaza ya a na karkace ka bar wannan in an je lahira Allah ya san yadda yi amma ka tuba kawai haka yi. in ba haka mun wani dogon bayani shi a samu matsala ina ba an gane mutum ne baya sallah ya yi shekara goma sai ya zo ya ji ana wa'azi ana ta kawo ayoyi da hadisi akan hatsarin barin sallah sai dai ya kamata sai ya tuba ya daina wasa da sallah ne kana wasa da sai zai same ka sai ta akar maka lawo zan tuba ne wataƙila ma hadda kukan shi in karan je wata ta kira ni ta ce daga cikin abin da Allah ya jarrabe ta a rayuwa tana kuka ta ce wallahi haka kawai tana ji ana sallah ba ta ita shi ke sallah Sau da ka kusa ta cikin addu'a Allah ya yi mata ta sai ce maka shekarar sa goma baya sallah ya zuwa a ne zai tuma. sai ka ɗauko a halari ka ce to dama malaman fiƙin sun ce wanda ya yi sallah irin wannan ake mai sallah yanzu sai ta rama ya za a rama sai ka ce to yanzu idan an gama sallar isha'i raka a hudu to za ka tashi kai sallar wato raka a hudu za ka yi sallar kwana biyar za ka yi raka a hudu so biyar ga raka a hudun farko da ga wata raka a hudu so biyar nawa kenan ishirin da hudu ko asuba bayan an gama sallar asuba ka ce zai miƙe asuba ta kwana biyar ga ashirin da hudu ga kuma sha biyu ka haɗa nawa kenan talatin da shida shi ma a zahar zai ba da ashirin da hudu nawa kenan la'asar zai ba da nawa eh a dinga kirga mana saba'in da hudu da tamanin da hudu to ga magariba uku uku su shida in ka haɗa nawa kenan ɗari ba ɗaya to wanda bai iya yin raka'a goma sha bakwai shi zaka ce mai raka'a ɗari ba ɗaya ya ɗaya ya saurare ka an zai ce amma fasa addinin ai ba dole ba ne kuma waye ya ga kai ka da ka ce masa kawai wannan abin da ya nuna masa girman zunubin da girman laifin da irin abin da Allah ya tanadi ga duk wanda ya mutu yana irin wannan ka nuna masa abin matsala ne to ka yi kokari kai gane din shi yanzu ya dora daga inda ya tsaya ko Allah zai sa ya dore gaba ki ɗaya ci gaba da amma an kaka wannan ba sai ce to shikenan an fasa addinin ba ai ba dole bane ko waye ya ja sai kaga Allah ta'ala ya samu dace da haka ƴan uwa kar a dinga cewa mutane kofa ta rahamar Allah duk abin da mutum yayi ya ji wa'azi ya fahimci cewa wannan abu kuskure ne to kar ma yanzu ya bayanin ga abin da ya bar abin wannan tsakaninsa da Allah ne bai kamata mutum Allah ya rufa masa asiri bai tona ma kansa asiri Allah ya rufa mana asiri duniya da lahira Allah ya ce ulaika jazaohum ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar فيها ونعم أجر العاملين Allah sai ce to ula'ika masu irin wa'annan sifar da aka fasautun daga farko jaza'uhum sakamakon su shine maghfiratun min rabbihim samun gafara daga gurin ubangiji su Allah ka ciki wa jannatin da kuma aljanna wacce ta jiri min ta haka hal anharu wacce koramu za su dinga ainihin wato wato gudana a karkashin ta sannan khalidi ne fiha Allah ta'ala ya ce za su dawwama a cikin da Allah ka samu na ciki sai ce wa ni'ma ajrul amin ma dalla da ladan masu aiki in ji Allah madaukakin sarki ya sa muka ce muku annabi ya ce man khafa adlaja duk wanda yake jin tsoron Allah zai dinga sammako wurin aikin alheri wa man adlaja zai ke balagal manzila wanda duk yake sammako wurin aikin alheri zai kai inda ya kamata a ce ya kai sai manzon Allah ya ce ala ku saurara inna sil'atan lahi galiya wallahi hajar Allah aljanna tana da tsadar da ba a samun ta haka ko yanzu misali waye yake da gida a nan gurin ka tambayi duk wanda yake da gida a duniya ba kawai ganin gida yayi daga sama ba kawai ya faɗo sai ya shiga zai ba ka labarin irin yadda ya fara plan ya kai fili ba ka bane aka zo aka fara kari wani ma ginin ya shekaru yana yi a hankali a hankali duk wanda yake da mata ka tambaye shi ba haka kawai ya zama ta diko daga sama ba ya shiga gida ya gama ta gidan a yi ta filanin a sai fili a gyara a yi waye a yi a ɗauko a kika a yi waye a yi waye a yi waye wani lokaci ginin ma ya tsaya wannan gidan duniya ne mutum yana so zai shiga amma sai ya yi kimki da tanadi wanda duk wanda ya mutu in aka gama abin nan ko kai gurin bada labari sai ka ce wani ya riga mu gidan gaskiya ka tabbatar da cewa gidan da kake ba cikin ba gidan gaskiya bane amma gidan baya samuwa haka kawai sai gidan gaskiya ne kake tunani haka kawai a ya sabul insano an yi turuka suna Allah ya ce dan adam yana tsammanin mu kyale shi haka sagaga wallahi ba zai yi ba duk wanda ya gini ka san da shi yadda aka yi gina gidan ya shiga zai faɗa maka irin yadda yi da yadda ya ta tanadi saboda yana so ne shiga gidan duniya duk wanda ka gan shi da mata ba haka kawai ya gama ta diko daga sama ba ya faɗa gidan da gidan da matar sai an musu tanadi sannan suke yi wa wani ma Allah ya jarrabe shi duk duniya ba wacce yake so sai ita ita kuma da taimaka ba ta san a ce mai san kama ba a kanshi. wani ya ya ta mamaki ya ce shi abin da yake ba shi mamaki ma wai mai san shi ma ba a kanshi mamaki mamaki a wannan rayuwar ta duniya ba to in ko haka ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani akan yadda Allah ya gina aljanna ya ce inna Allah khalaqa jannata adni sai ce wa banaha bi yadihi Allah shi ya halicci aljanna zama kuma shi ya gina aljanna da hannunsa subhanahu wa ta'ala shi yake labinatan min fidda wa labinatan min zahabi ginin aljanna bulan bulan zinari ne da kuma azurfa a tarihin duniya tun da kake ji yadda mutum ya yi kuɗi ya yi mulki ya yi kasaita bai sai ya zo ya gina gida ba ginin gidan bulan da ya zama zinari da azurfa zai yi eh inda za ka samu zinare kamar girman teburin nan eh ana ganin kai da talauci salamun qawlan min rabbil rahim ba ka bane to wannan gidan fa katangar gidan annabi yace bulo ne na zinari da azurfa da shi aka gina gidan sannan yace waje ala al almiski aka sanya ainihin wato idan aka ɗauko bulan zinari aka ɗauko bulan azurfa abinda ake kawowa a sa ya rike bulan shine almiski sannan turbayar gidan za'afaran ne sannan annabi yake wa hasba a ha'an lu'ulu'u ƙananan tsakoyin da aka zuba a ciki diamond ne a nan duniya sai dai ka zuba wani birjin banza a gidanka nan da ya faɗi ya fasa nan da ka faɗi kanka ya fashi wallahi amma ƙananan tsakoyin da aka zuba a ciki diamond Allah ya ce ma aljanna ta kallami yi magana da ta buɗe baki za ta yi magana sai ta ce kada aflaha muminuna to kuma din da Allah ya faɗi imani sai ya gwama imani da aiki zai ce innal ladina amanu wa amilu salihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر da yace kada afla al ai ya faɗi dalilin da yasa za ka samu wannan babbar rabo shi yasa a ƙarshe yace ulaika humul warithuna alladhina yarithuna al hum fiha khaliduna wayannan sune al to sannan matar da za a ɗauko a sa cikin wannan gidan annabi cewa ila nasifuha khairun min ad-dunya wa ma fiha dan kwalinta ya fi duniya da abin da ke ciki yadda za a tara dukiyar Najeriya da ta Amerika da ta Ingila da ta mutanen farko da na ƙarshe ta yanzu wani ko wata jaka kuɗin ka kawo ka ajiye ba shi kenan kai ya samu matsala ba ya kwanci saboda ya ga kuɗin da bai taɓa gani ba a rayuwar shi ko kuwa to matar da za a ɗauko a saka cikin wannan gidan annabi ya ce ɗan kwalinta ya fi duniya da abin da ke ci to ya kuma ita kanta matar ya kuma gidan da matar za ta shiga to yadda wannan gidan na duniya da matar duniya ba ta samuwa haka mutum ya zauna yana jiran wai wancan gidan da can matan da Allah ya ce lam yatmisu hunna sun qablahum wala jan mutum ko aljani ba wanda ya taba taba su ta hanyar jima'i Allah ya ce wa hurun in ka amsalin lu'lu'il makanu da hurun i. Allah ya ce jaza'an bi makanu ya amalu wannan sakamakon abin da suka yi na aiki to saboda haka idan mutum aljanna yake nema da gaske to ya tashi ya neme ta amma wallahi aljanna ba ta samu haka ala inna sal'atan lahi galiya Imam shafi'i ya ce tarjun najata wa lam tasluk masalikaha inna safinata la tajri ala al kana so yin an je gaban Allah ka tsira kuma baka ba hanyar tsiran ba a duniya to ai ba wanda ya taba ganin kwale-kwale tana gudu akan tudu tunda mutum ya rayu a Kaduna ba wanda ya taba ganin kwale-kwale a Ahmadu Bello tana gudu ko ko wanda ya taba gani saboda ba hanyar ta bane saboda haka baka kama hanyar tsira baka ce kana so zaka tsira wanga wasa na wanga wargi wargina wallahi saboda haka dole ne a tashi a nemi aljannan nan da gaske kuma daga ciki dole a yi infaki a kawo kuɗi don wannan addini na Allah ya ɗaga Allah ya sa mu gudu tare mu tsira tare insha Allah Allah ya sa idan an je sanni ne a gaba ku ne a bayan Allah ya Allah ya sa mu dace wannan ibadun da muke Allah kada Allah ya tozarta mu kada Allah ya wulakanta mu Allah ya sa lokacin da za a ce wasiqal ladina taqaw ila aljannati zumuran hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فدخلوها خالدين الله كسا لوكاشين ina ga bukuli a baya saboda haka abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada sai magana abin da ya shafi maganar taimakon marayu a gaskiyar magana ya kamata a ci gaba da taimakawa ina ma nan ban yake ne saboda haka lamban da za a ci gaba da an ciyo kuɗi a wannan asusu na masjidu ahlul baiti wa sahaba shine akan lamba ɗin wato sufili sufili guda hudu sai ɗaya takwas hudu shida shida biyar sunan banki ja'iz ba Allah ta'ala ya bada ikon taimakawa abinda da muka faɗa daidai Allah ya ba lada wannan muka kuskure Allah ya fi mana sai maganan wannan fom ɗin da muka kawo na wannan katin saboda haka da Allah jama'a wanda bi ya karba in yana da dama shi ma ya buga idan wasu sun cika su dawo da shi nan za mu tattara za mu mayar da shi inda ya kamata a ce an abin nan Allah ta'ala ya sa mu dace subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik